gargadi zuwa gare ku zukan ku baki ɗayan ku kenan yan group daɗin kowa kashi na ɗaya kashi na biyu da kashi na uku har ma zuwa gare ku yan group masu daɗin kowa wannan dai gargadi ne zuwa gare ku zukan ku baki ɗayan ku wannan dai hukunci a yanke shi ne daga wato shugabannin in group daɗin kowa yan group daɗin kowa ga shawara kenan zuwa gare ku dukan ku baki ɗayan ku yan group daɗin kowa sai fa ku kiyaye ku zukan ku baki ɗayan ku kenan. dokokin da su ne kamar haka sai ku biyo mu kenan sannan a hankali domin ku dokokin group din daɗin kowa kenan so na farkon su dai zan gabatar muku da kaina ni na ku kenan Abbas Isa dan Agulma kenan shugaban group daɗin kowa kashi na ɗaya kashi na biyu da na uku har ma izuwa masu daɗin kowa da ma daɗin kowa ga shawara so dokokin da su ne kamar haka wanda kun riga kun san su kenan idan na je abuja gadin ruwa sai ya ce da ni ba tsaron bai mu hospital nan zaman kwatance na je ban gane ta ba na farkon su dai dole fa ku dukan ku baki daya ku rike gaskiya kenan domin fa Ali ta matayin shakariya ya zo a Abuja alhalin a Kebbi take kenan to sai ku rike gaskiya ku dukan ku baki ɗaya duk abubuwan da kuka san za ku faɗi a ciki ko zai kasance fa gaskiya ce ko kuma za ku sura banda kenan labarai na ƙarya domin fa gaskiya ita ce ginshiƙin rayuwa idan fa ƙarya kace za ka ɗaure akan ta ƙarshen tsafa za ka yi wanwar ne fa ba wai za ka ɗore ba ne. Kuna saurare daga Aisho Katsina. To ɗaukaka dai da dokoki kuma da dukkanin abubuwan da ake yi na alkhairi a ciki na wannan gurfi daɗin kowa shi yasa har ta kai da Ali Shuwa maku waka taku ta kanku yan gurfi daɗin kowa kenan. So na farko dai tun farko ko kafin ka bayar da nan baka saka ka tabbatar da cewa ba a yin kacici kacici a cikin gurfi daɗin kowa ba a kuma yin zancen siyasa a ciki ba a zancen ƙwallon ƙafa domin duka waɗannan abubuwa masu yin su to marikita ne to mu ba ma buƙatar rikici a ciki. ka tabbatar kuma duk abubuwan da zaka tura ciki sun shafi addinin musulunci ko kuma sun shafi al'adar hausa kenan domin fa idan ka duba a shafin group din an rubuta iya musulun a hausa kenan ya bukaci dukkan abubuwan da za a yi na hausa ne ba wai aka akasin haka ba ku dukan ku baki ɗayan ku idan ka saba daga ciki za ga an cire ka daga ciki kenan banda ka cici ka cici kuma banda labarai na ɗaya banda abubuwan da ba sa da amfanin komai a rayuwa kenan ka tabbatar kuma menene ne lalle akwai wani sako a ciki ko kuma akwai wani abin da zai karu wani ko kuma zai karu wata wannan su ne bukatan mu shine kuma burin mu ba ai yan group ne dan wani abu ba a'a dan waɗannan abubuwa su aka yi tabbatar kuma menene za ka yi a ciki shina da inganci kenan kuma dukkan mai shirin tallata kin sa kai ya sake tura shi gaba kai tsaye a cikin group din dadin kowa a'a ka tuntubi mai azamin ka tura mai wannan integrate na group dinka mai admin din idan dai ka gaya mishi dokokin group dinka shi kuma zai tallata shi a cikin group din kowa idan kuma ba haka ba idan kai suke ka tura tallar group dinka a cikin group din kowa ba tare ka tuntuɓi wani mai admin ba ya tura shi a ciki to lalle fa kai ma za mu cire ka daga ciki domin ba mu san shi group din naka dami dami ya kunsa a ciki haka duk wannan idan na zai wantsala ne kawai a ciki ba tare da ya san dokokin group dinka ba kafin mun zamto sandi shiga shi a cikin group dinka kenan wal abon lala ake yi kuma menene kenan mu ne sila kaga kenan mu baka gaya mana ba kuma babu dalili ka turo abin group ka a cikin to lalle ko kafin kai sallar group ɗinka ka tuntuni mai adamin din group da ɗin ko akwai masu lambobin masu a akan shafin kun group su za su tallata mu group ka a cikin group da din kowa kaga sanan zai samu shiga sosai ma kuwa. Eh, ku rufe daɗin kowane zanya ba gaskiya. kun su suwa gare ni ya zani ku shari'a. iye mata ashe su ne suke yin ado da kwalliya iye kamar ni da komai na tara ba bi shariya iye ba zani su ce na manta ku ba kuma na san ba za ku manta ni ba biyar shoyi na so mai zama kamar ya tsintsiya ba za mu rabu ba haka take alishe wannan shine gurin mu dukan mu baki ɗayan ku ke mu dukan mu baki ɗayan mu ƴan group zaɗin kuwa kashi na ɗaya kashi na biyu da kashi na uku domin kuwa muna nan ma muna shirin buɗe kashi na huɗu kenan da ku dukan ku baki ɗayan ku ƴan group matan daɗin kuwa jinjina mai yawa da fata alkhairi zuwa ga dukan ku baki ɗaya mu fa haɗa kan mu dukan mu baki ɗaya da kun kalisa za ba a haka muke ba har mu kawo haka kuma muna fatan Allah ubangiji ya ƙara ƙara ƙara bunƙasa mu har zuwa gaba kenan wannan shine fatan mu kuma shine burin dukan wani mutum fatan su ya ci gaba ba wai yayi baya ba fatan mu kenan jinjina zuwa ga kudin ku baki ɗayan ku shugabannin group kenan masu adamin malam zakari ya'u sabon gari kenan zakar habibullahi da kai ma mas'udu ahmadu kehe basuri indiri isa karkamat malam yakubu bubakar kenan dukkaninku baki ɗaya salihu attadaniya malam attata ibazawa dukkan ku baki ɗayan ku masu adamin na group ta ɗin kowa ina ba ku gaisuwa da malam musa da ke kano najeriya ina baka gaisuwa kai ma da malam dauda kenan ina baka gaisuwa da kai ma malam sama'ila maraki kai dukkan ku baki ɗayan ku yan group da ina jinjina muku gaisuwa mai yawa da ba ta alkhairi zuwa a gare ku inda cewa dan sun ku masu azumi na manta sunan ku ne ko yaya ne ban da sani ba amma ina roƙon ku afuwa ku dukan ku baki ɗayan ku wanda sun ka ci kenan ban kira sunan su ba kenan a ku ku baki ɗaya ina muku fata alkhairi ku dukan ku baki ɗayan ku kenan yan group ta din kuwa musamman zuwa a gare ka malam sule abdullahi kinya kenan da ke kasar libya da kai ma malam jafar haka zuwa a gare ka mu ne dukkanin ku baki ɗayan ku ina muku fata alkhairi fata alkhairi zuwa ga kudu ku baki ɗayan ku yan group da din kuwa duk inda kuke wannan fata shafe ku da kai ma malam adam mai nama da fatan community ya da wajen naka na muku fata alkhairi dukkan ku baki ɗaya zan bar ku anan so da masu bukatar dai a saka idan kuna da film kin da kuke ganin ya dace a rayuwa ko kuma kuna ganin shi na da wani sako wanda ya dace a saka shi a cikin group ta din ku sai ku tuntubi mai azamin ku gaya mishi shi kuma mai sai tuntube ni kuma za a saka muku shi daga farkon shi zuwa karshen shi a cikin group ta din ku ba lalle dole ne sai ka tuntube ni ka gaya min ba ka tuntubi mai adamin dan ka gaya mishi shi kuma zai faɗa a cikin group ta din ku ga shawara ga abin da ake da bukata wuri kaza kaga ita ta matsala a cikin shi wannan fim ba za mu ma saka shi ba amma idan yayi daidai kawai za ga an saka maka shi daga farkon shi zuwa karshe kenan dukkan ku baki dai idan kana da shawara za ka iya ba mai adami ga abin da ya dace a yi mu ma za mu yi shi insha idan dai har ya dace idan kuma aka san haka ne za mu gaya maka ga dalilin da sa ba mu yi ba kurkun ku baki dai kuma na ku fata kai kuma dai jinjina ko kuma in ce muku gargadi zuwa kurkun ku baki dai ku kiyaye doka fa duk inda kake idan baka kiyaye doka to wallahi sai ka wahala fa ku kiyaye doka ku kiyaye doka ku kiyaye doka duk inda ga wuri babu doka to wallahi ba za a yi zaman lafiya ba idan kuma akwai doka to nan zaman lafiya take ta haka to mu ma muna buƙatar waɗannan dokoki a yi aiki da su domin mu yi zaman lafiya dan zaman lafiya muka kai yin gurbin ba wai dan tashin hankali ba kuma Allah ya kare mu daga tashin hankali mu dukan mu baki da dukkanin kasashe duniya baki daya duk ƙasar da ka ta ci gaba to wallahi zaman lafiya a gare su dan babu zaman lafiya ba za a taɓa ci gaba kullum baya aiki to mu fatan mu a kawo lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar suke da bukata kuma dukkan su sai da doka idan ba doka babu waɗannan to mu da mun saka doka kuma dole a bita ko kuma ko in ce muku mu bita domin mu zama lafiya duk inda kake dan baka bi doka to fa ba za ka taba zama lafiya ba to mu dai fatan mu mu zama lafiya to kuma dukkan wannan ba zai taba faruwa ba sai idan mun bi doka kuma sai in mun faɗi gaskiya dan muka ce ƙarya za mu yi fa babu zaman lafiya a inda ake ƙarya ƙarshen ta kullum rigima za a yi to ba ma fatan haka Allah dai ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya lafiya ku duka baki daya a da masu uh, bukatar tuntuɓa ta za su iya tuntuɓa ta akan wannan namba namba biyu uku bakwai shida tara bakwai shida biyu sifili sifili hudu daya nambar kenan ku duka ku baki daya na bar ku lafiya idan ka ga wanda a cikin group din kowa sai ka duba kan shafin group din kowa za ga nambobin masu admin da kin da nake gaya maka sai ka tuntuɓa ku ba shi namba shi idan namiji ne zai suka ka a cikin group da din kuwa kashi na ɗaya ko kashi na biyu idan akwai hili idan babu hili kuma sai kashi na uku idan kuma ke mace ce akwai ainihin group din mata matan daɗin kowa kenan a nan za a saka ki ba dole sai an saka ki a can cikin maza ba shike ba lalle bane ni ta ko kuma zuciyar wani in ce sun zo ɗaya ba lalle bane wannan kuma ana samun haka kuma an samu haka shi sa dalilin buɗe group matan daɗin kowa kudukan ku baki ɗaya zuwa gare kudukan ku baki ɗayan ku matan daɗin kowa ina muku fata alkhairi